to in can din ne mu je can ka biya zan yi eh, zan yi mu je in ba ka so a shiga kware kuwa mu je yana bai na'am dan Allah ka fahimce ni na fahimce ka ka san rayuwa ce komai ana bukata kuma ko Mm. Allah da Allah mm. ka dubi yau ko a gaskiya ba ku kullun talaka kullun maganar sa a dubi yau ah. ku ki ku dubi Allah kuma a dangwali yawu baka taba kirga miliyan ɗaya ba kuma kawai ku tafi kun je kun je kun shiga wuta Wai me kai ku ba ku Allah me ka hakuri da me yau kake dunkulewa amana zan ci ba yawa zalunci zan kana dunkula kuɗi haka kana miƙa min sai ka ce wani abin nan ai daga hakuri zaka ba su da yawa ne ban fa gane wannan ba eh ka dan yi hakuri saboda gaba kake so abin ne so wannan ka san ka ne kaga idan mun je can duk abin ya bayan kai ba za a ba ku ba wannan kuma shine rabanka da ganin ka so ka wai me yake damun ka ne me yake damun ka na ce zaka bani kuɗi a matsayin me ina shi ba kai fa to ina shi ba baka to a matsayin me wannan a wannan kawai dan ka san ka ne ka ga ka san baka da kasuwa ko ba gaskiya ba yawa abin da nake da bukata da kai daga yau sai yau zan karbi wannan ni da kai ne kuma ban ce ka gaya kowa ba ka fahimce ni eh, idan na ji a hir ɗinka ranka sai ya ɓaci sai nema wulakancin duniyan nan to wannan kaso ne shariya ce ka gane yauwa kuma ka tashi ba da kuɗi daga mai gari sai ni wakili zaka danka kuɗi kar ka je ka ɗauki kuɗi ka ba wani zamarke shige ciki nagode yauwa a Allah je ka harajin jangali harajin jangali Wa ya ashe ashe na alaikum salam a har yanzu ba ka haɗa min injin nan ba wallahi wallahi ka san al'amarin mai sana'a goma maganin mai gasa ka yi haƙuri in an jima in Allah da sanan na gama haɗa an Allah ya so kaga kaga wannan notin shi aka nema aka rasa kwata kwata dole sai da na aika yanzu an ce za a kawo za a kawo mun guda daya to da Allah da an jima fa kan na dawo na samu ah, in Allah in Allah da zaka samu an an hada ma insha Allah nawa ne ka san in ba inji ni ma ta kasuwa tsayawa da gaskiya ne gaskiya ne wallahi gaskiya ne dan Allah fa a taimaka a hada mu to masha Allah za a hada shi yanzu yanzu nan Allah ya yarda yawwa yawwa ko ba sharaji ko rashin adalci kai da wani kana magana ne Allah ya taimake ta. Allah ya ƙara lafiya. Ya aiki. Ranka ya daɗi. Madalla. Alhamdulillah. Madalla. Masha Allah. Ban Allah. Ranka ya daɗi. Ina gajiya. Ba gajiya ranka ya daɗi. Haraji. Harami? Haraji. Kai. Ranka ya daɗi. Ba ka cin rediyo ne? A'a. Baka ji ba hukuma ta ce kowane dagacin gari ya karɓi haraji a gundumarsa. Baka ji wannan ba? ranka ya daɗe ban ji ba to shikenan kadana baka ka baka jirgin ba na'am yanzu ka ji mun ci maka haraji eh ka faɗa to biya biya yanzu na buɗe kuma kaga bayan buɗe wannan da nayi cisun kwabo mm. ba yaron da izo su yi alewa kai saraki ba sa son surutu da yawa kuma su ma ba sa magana da yawa sai eh, suke faɗa kuma ta zauna kyale shi dan Allah dan annabi kaga to ai tunda shiga tunda na kwana ban sani ba ba za ka biya ba kenan a ni din me na isan ce ba zan biya ba to ka fito da bakan leda a sa wannan injin da shi zamu a a ranka dade inji akwai mai shi yanzu nan ya zo za mu bi shi har gida mai inji in hada masa za mu bi shi har gida mai wannan injin yanzu kai ki tukuna za ka biya ko ba za ka biya za a yi mu je mu je mu je lissafa mu je mu lissafa ranka dade eh bari koma menene ko shi da karko ba shi shi ne ya iya rashin mutunci mai hara da dai mai garin da Amma alaikar salam. Yawwa salo. Ya Ya Ya Ya ala haƙuri. Amu. Amu. Mun gode. Allah ba da Mun gode. Allah ba da lada. Allah ya sanka da Mun gode. Mun gode. lafiya. Mun gode. Mun gode. Allah ba da lada. da lada. Allah. ka gani da wannan ka sani da wannan baka sani ba haka zai zo mata aziya kaga haka rayuwa take wata rana da kai wata rana babu kai assalamu ah! alaikum salam ku da sannun ku da na gajiya Malam lafiya? nan sai da jana da gari na tsaya. Ayyo Allah. Lafiya ne? Kai? al'umma ina ka ranka da wallahi yan uwana suka zo ka saki kanka gambaran ranka ya dade kake kake tagumi eh? ranka ya dade kana tagumi mun zo ko zagin sa na kai na ce ko zagin mai gida na kai me ya kawo haka me ya kawo haka kai kuma mana kai kai kai kai kun ashir ashir ya bakin ka a gaban hukuma kake anan nan gundumar gundumar mu ce nan kai haka mu kai da kai ai wannan gaisuwa suke a gaisuwa suka zo haka muka yi da kai to daga akwai matsala ba ka ga yan labai yan uwansa ne kai eh, kai da wa kake nuna da yatsa A'a shi nake nuna. Dakwa. Dan shi nake nuna. Wanka ne? Eh yayan mu ne. A hakan? Da ka kauye muka zo mun zo ta hiji mamu. Nawa kace nawa ne biya? Mm, ka ce karo ina kun madalla hmm. to yanzu zaman wa'annan dole sai an biya haraji su ma dan hakimi in yazo ya gansu to ba zai ji daɗi ba gaskiya ne ranka Allah ya baka nasara eh, baki ne wa'annan ba su san ana biyan wani abu ba suka zo mu ta ajiya sakamakon mu ake ya tare su. Eh? ina ragowar jama'a gari a ah, ai ranka da ina ganin sun ga alamun babu abinci ne shi yasa duk suka tafi ko ranka sun zo kowa ya zo tafiya yake to ina abin da ke so kai biya harajin wa'annan Allah bai mai za a biya haraji haraji eh haraji kai tantama kan kasar ka ce nan kasar ka ce nan kai kowa tashi tsaye in garin ku ba ai kai tashi tsaye tashi kai ma tashi na kucin Allah ta me wannan Allah me wannan wannan nawa a kai hakuri wai ka rike ka to ka rike wannan kwana nawa a a mu ka sani Allah ba kuma na kai eh kuma na

yanzu ma yau yau ɗin za ka na dai ba su daga yau zuwa gobe sun safi eh. su wannan gobe lafiya ya kuji ba ya girma da hakuri alhamdulillah ya gona ma alhamdulillah shekaran jiya ma nayi badan taki na bada taki shekaran jiya yau kuma ne saran tushiya na gyara komai tsumi nake kawai ruwa i bayyana to alhamdulillah eh, ka san damunar bana sai da noma a sai da noma sai da noma watan abin da ya kani gurin ka to na ga iri a gidanka ne nake so iri a gidana eh yarinya saratu yar wajenka to ai ka ce ka ga ya kana nema aure ai yata yarka ce eh yata eh, yarka ce saboda haka babu wani abu da zaka nema ban ma ba sau na baka nemi iri na baka wannan gaskiya ne ka da ka ban irin kuɓewa irin kuɓewa <laughs> ka gani na baka irin kuɓewa duk ta gama gari sai ga kuɓewa har gidan sarki ha mu an kwashi miya har wa wasu ake ana ta wannan eh. ya ji miya to ka gani tsakanina da kai amana ce to alhamdulillah dama ne buri na kenan na ce to bara in zo in ɗebo ta da tushe ni abin da nake tsoro fa da maganar aure a garin nan namu mm. maganar sadakin harajin nan to ni wani sabon salo na fito da shi wai gemu aka faɗa mu kashe mu binne imu imu daga ni sai kai sai makoci na wannan eh. nan kuma sai gidan daga nan sai gidan malam hamidu sai eh. wancan makalkali gidan eh, ai da mun daidaita kanmu ba wanda zai bakin mu alaikun amarya ta tare dama ita za ta zama ta hudu tun da rufe kofa da ina da uku akwai kulawa gidan ka magana ciyarwa da tufatarwa gaskiya ne to yanzu zancen da nake maka uwar gidan nawa fa hmm. babban matar gaba ɗaya ta gidan ko ina ta je ake da ita na alheri eh. saboda tsabar zama lafiya da muke da kuma ta wadata eh. tana sakin tusa zaka ji ta ce wadata eh, saboda ta ƙoshi ta yi ɓulɓul haka da sauran matan suke shi yasa nake so kai ma ka ta shigo gidana ta shiga irin wannan daula kuma sai na fifita ta fiye da kowace To wannan magana an kare ta. To na gode. Sai dai kawai mu roƙi Allah ya nuna mana wannan ranar aure. Alhamdulillah. Eh, raina ne ya ɓace. Allah Ina ta tunanin koma gidan ban san me zan tarar ba. Yaro ita fi nika nan tahuna zai kai nika tuwo. Eh. wata balle mutunki ya tarara ku a guje daidai nan kan kwana. Wajen dan baba. Eh ta dan baballe. Eh. Tana bankansa sai sai je da bugu. Garin yana nan bakin lambatu ni ba ma je gurin ba. Subhanallah. To shine nake ta nazarin ko in je nan wajen maman sanda in karbi gari. Ka san da yake wannan. to yanzu yanda za a yi ni yanzu zan biya gurin ka je ka karba sai na bata kuɗin eh a karba zan eh, biya na baya hausawa ne suke cewa wai dingar makahu ta nune masa a hannu to ai ba kuɗin ne a jikina duk suna shago bari je karba ka bayar to shikenan ai haka na barka lafiya to madalla na barka madalla da fara da iyawa Lafiya kalau. Ya gida. Bara. Allah ya ban tare bara. Bara. Har abada ba a cewa mutum gaskiyarsa ta kare sai dai a ce ƙaryarsa ta kare. Kin fahimci ni? Kawai Allah ya sa mun ƙaunaki a cikin zuciyata. Ko raina a ɓace ki in na ganki sai in ji wani daɗi a raina. Hmm? Sai dai wani hanzari ba gudu ba. na yi na yi ki gaya min sanda babanmu zai dawo kinki tunda ba babanki ba ne ke kaɗai babanki ai babana ne haka ne hmm? ai ya ma kusa dawa haka in kike ran nan ma haka kika ce min wai ya kusa dawa? na ce ka gaya min ya kusa dawowa kin san me yasa na damu da ya dawo saboda magana mai ƙarfi ta shiga tsakaninmu da ke a ce na kawo kuɗin aurenki shine ni abun alfahari a cikin zuciyata kullum shine tunanina me kake sauri ka bari ya dawo a abin da bara kenan ai ni gani nake kamar za a kwace minki shi yasa din na kiɗi me a rayuwa kwacewa mm. waye isa ai ni wallahi ban da wata matsala kai in dai ba daga gurin ka bangare bangaren ka matsala za ta fito ba ni ta bangare na baka da wata matsala ni daga gare ni a samu matsala to waye sani haba yadda nake kaunar ki kamar na haɗiye ki a samu matsala daga gare ni ko za ka haɗiye ni sai dai sake aljihuna na dama in dinka yawo da ke na je dandali jiya na kai na kawo na kai na kawo ni ta zirga-zirga na rasa wa zan samu in tambaye shi ke sai na kasa sai wannan kawar take da na gani mm. da gidan malami nisan su oh, tun ina gida ban fito ba ka san inna ita kaɗai ce a gida ba daɗi ita fita ina barin ta a gida su kuma har kullun iyaye suna so su ga ɗansu yana kusa da su ya yake taimaka musu mm. shine babban nasara a ce kullun kana tare da iyayenka ɗauko wannan mai da wancan shine nasarar ai kar mutum ya yadda ba su rabu da iyayensa lafiya ba na farko shi kin gaba za a bi shi ba na farko kenan na biyu kuma sannan rudani da rudu na rayuwar duniya ya siye su da kuɗinsa a komai bari in koma kan na cika ki da surutu kin san dan takaitawa yakan sa jituwa da shakuwa yakan sa shauki da ishki kin gane a zan da kuma gashi dan jikin labala gaskiya garin nan ana shan ruwa kayya wakili ba magana za ka yi ta ana shan ruwa a garin nan ba ranka ya daɗe mu muke zagaya mu ne idan gari barnar ruwa ake ana barnar ruwa a cikin garin nan asarar ruwa ake da mutane al'umma sha suke su amfani da shi aida da daɗi ranka ya daɗe amma barnar sa ake barnar sa ake ranka ya daɗe to amma idan haka ne shamaki in dai ruwan da yake garin nan yadda naga ana bulbular da shi masu kunu ma in aka ce a gidan mai ana layi kunun da ake damawa a garin nan da ruwa don aka zuba a gidan wani man an daina layi gaba daya garin ye kwarai kwa saboda haka kawai a sa mutanen gari haraji na ruwa to amma ka san fa a garin nan mana da rijiyoyi da yawa duk a toshe su in ba haka za a yi ba abu ɗaya za a yi ranka ya daɗe saboda idan an tafi aka ce can ana ɗiban ruwa nan ana ɗiban ruwa nan ana har na gidaje duk kulle su zami duk wanda yake da rijiya a cikin gida to a kulle ta in kwaye kunna ta ya kunna wa kansa masiba yawwa ranka ya daɗe sai mu je mu tsaya akan guda ɗaya Ƙato kato a kwaban nan kato eh, ya sha ya sha ya sai mu je mu tsaya a kanta duk wanda ya san cewa rijiyar nan kwaya ɗaya ce eh. dole ya zo ya iba ya san dole amfani da ruwa shine zaka samu wani abu ranka ya daɗe amma har aka ce ka yi mm. to sauran rijiyoyin garin nan mm. a yi bikin ciki su kwarai kuwa a koma ta bakin masallaci kwarai kwarai ba ɗaya rak duk wani mai jaki kowace rijiya eh. ko me za ka yi ko me za ka yi sai ka zo nan zaka ɗibi ruwa kwarai ka biya kwarai kuwa wannan shine amma ranka ya daɗe tun da ba a gidajensu za mu kwana ba ba kuma gadin rijiyoyin nan za a yi ba ka shirya biki mana na toshe rijiyoyi na binne rijiyoyi kwarai kuwa amma ba akwai wata matsala a baya inda mana ta faɗi ya za a yi ai akwai ruwan sama Eh, duk wanda ya tara mm. duk wanda ya tara doka za a sa kar kowa ya tara ruwa in an yi ruwa duk gida eh. kuma mutum ruwan sama mm. ka fito da shi a zo mu zo mu gani mm. ya ya yake kuma mutum ko gona ya Allah mai Allah yawan yawan da Allah ya baka yawan ruwan da Allah ya zuba maka a gidanka ka nuna mana mu yanka maka haraji ya yi daidai wannan mutum gonarsa ko a bakin fadama take kar ya sha ruwa sai ya dawo gari ranka ya dade kar ka yadda talaka iji daɗi karka yadda talaka iwala karka yadda talaka isake duk ran da talaka isake, ranka ya daɗe wata ranta zai zai yi kafaɗa kafaɗa da kai. Mun na ji mai gida an da lafiya wallahi nan ta ka ko wallahi wani kuma to kake yi na ga kana wani kyalle ka san me yake san dariya mm. wallahi kawai wani kyalle kyalle da naga kana yi kai dai wallahi Allah ba rabu da abun wasa a dole ne in ki ganni bulbul wasa ce na je na sha yagon na sha ruwan tuka tuka na sha madara baba hayyagon hayyagon me ma yoga din oh wannan farin ya ya kin sani ko ki tambaya ta Na ma ka dan taho mana da ku an kwaya biyu ne ma dai. Ban da abun ku banda. da ba na zo ba dai na zo ne kuma sai a ga a ci kaji. Eh? <laughs> Gaskiya ne. Ba ka dauki mu koma birnin nan mu. A kai. Baratu birni tsadar rayuwa. Duk wani abu da ke sani sai karya cikin sun gaya miki. ba na cin kaza ba na shan kaza ba na haka duk ƙarya mutum ya manta asalin su amma sai ji birni saboda zaman birni ya saba da da yan birni sai ƙarya ƙarya cikin su kawai inda nake jin daɗi mai jidda yadda kika riƙe yarinyar nan tamkar ita kike kika haife ta haka ita ma yadda kike binta kamar ita ta haife ki wallahi ina jin daɗin wannan abu ba mai gina ai ba wani abu bane ɗa kowa ne a abin da isa musamman ma abin da ita take mamare miya. ka san ai dole an na zalunce ta Allah zai bi mata ta dan haka inda ka san ni na haife ta haka nan nake bi da ita alhamdulillah eh, masailin nan ga kuma abin da ya zo kusa an dai ta samu dai masoyi dai to eh. Allah baratu kai kai baratu haka ne kuma ana tare da shi to alhamdulillah ki ce za a sha biki insha Allah ki ce ko akwai ki tana nan Tana nan ta ma kusa haihuwa. Yawwa, yar goji, ai da ita zan fara. Tsakanta zan fara. To, to dama abin da isa yanzu kin ga saura sati biyu in koma. Mm. Idan na koma duk abubuwan da ya kamata a yi har haɗo na bikin sai na dawa sai a yi bikin nan. Ko? Ko? Yarawa ba? Na gode, to Allah ƙara lafiya. ɗan kunya kunya. Iya, eh, haka ake so. Ko kuma shara ko rashin adalci. da ambatan haraji ito sai ya karo yaji ko biya shi ko ko ku ga wulakanci to ku tsaya kai ya maka da kalau ce maka ne ranka eh, in sha maka Allah yoyo din da kace zuwa safiya mata kwana uku sai kara kwana uku a kara kwana uku sai kuma an biya kuɗin kudin gado gado eh eh kai dai an bar kudin haraji an zana karɓar kuɗin haraji sai gado gadan kasa gadan kasa yalla bai bayan wannan muka nan garin ku ne eh? nan garin ku ne yalla bai ah. wancan ma da nake biya fa dan faje mamu mutum mai daki yayi sa nake biya ah, in ba na haka ba wallahi ba zan biya ba ah. eh eh yalla bai yanzu dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi kifaye irin abubuwan da aka baya kuka zo kuka tarke mu eh. muna ji ma mun mutuwar bawan Allah na matar eh. bawan Allah na eh. yanzu ku zo ku ƙara tarke mu a hanya zai raka mu za mu tafi gida wallahi zai sai an biya kun koma na gado na gado na gado na garin kai kai kenan ka na me sauke ninka sauke ninka sauke ninka sauke ninka Wuce nuka. Wuce nuka. Karka wahala, karka wahala, karka wahala. Wallahi. daɗe.